azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da ku a wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana ta asabar da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin na sun kunshi labarun duniya da dumi su muna ɗauke kuma da shirin nan na ko kun san daga nan sai shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin na faɗakarwa sannan mu karkare da tarbiyya da fatan za ku kasance tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta ce goyon bayan shugaban gwamnatin jamus ga 'yan sahiyoniya yin tarayya ne a fada da iran fiye da falasina 60 ne suka yi shahada a jiya juma'a jamhuriyar nijar da china sun kusa warware saɓanin da ke tsakaninsu a kan kamfanin man fetur to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun iran ta ce goyon bayan shugaban gwamnatin jamus ga 'yan sahiyoniya yin tarayya ne a fada da iran kakakin ma'aikata harkokin wajen jamhuriyar musulunci wato jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail baka ya ce amincewa da aikata zalunci ya yi daidai da haɗa baki da wanda ya aikata shi kamfanin dillancin labarun maher na iran ya nakalto dr baka'i wanda ya wallafa sako a shafin na x yana cewa shugaban gwamnatin kasar jamus yana ci gaba da nuna goyon baya ga munanan ayyukan da haramtacciyar kasar isra'ila take aikawa aikatawa wanda yake cin karo da yarjejeniyoyin majalisar ɗinkin duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma dr baka'i ya ce Abin da jamus ɗin ta aikata zai mayar da ita wacce za ta amsa tambayoyi a matsayin wacce take zuga a aikata laifi a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara kawo jamhuriyar musulunci ta iran hare-hare da ya shugaban gwamnatin jamus ɗin ya bayyana cewa da sunansu haramtacciyar ƙasar isra'ilan take yin ƙazamin aikin da take yi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta roƙi amurka da ta taimaka mata a faɗa da ƙasar yemen tashar talabijin ɗin ken ta haramtacciyar ƙasar yahudawa ta buƙaci amurka ta kafa ƙawance mai faɗi na ƙasashe domin fuskantar ƙasar yemen a yanzu ziyarar da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu yake amurka ya bijiro da wannan buƙatar kamar yadda rahoton tashar talabijin ɗin ken ya ambata rahoton ya kuma ce jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sanar da amurka cewa ci gaba da har-haren yaman ya tashi daga zama matsalar ta ita kaɗai, don haka da akwai buƙatar kai har-hare na haɗin gwiwa da amurka da kuma shigar da ƙasashen wannan yankin da kuma su na duniya tun daga shekara ta 2023 ne dai sojojin yaman suke kai wa jiragen ruwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare a cikin teku red sea da kuma waɗanda suka nufi tashoshinta na jiragen ruwa sojojin na yaman dai sun sha bayyana cewa ba za su daina kai hare-haren ba har sai an kawo ƙarshen yakin yaman da kuma ɗauke takunkuman da aka ƙaƙabawa yankin zirin wato yakin gaza da kuma ɗauke takunkuman da ƙaƙabawa yankin shugaban kungiyar ansarun ta sayid sayyid abdulmalik alhusi ya sha bayyana matsayar kasar teman yana mai cewa hare-haren nasu martani ne a kan laifukan yakin da haramtaccen kasar isra'ila take a gaza ba kuma za su daina ba sai an dakatar da aikata waɗannan laifukan fiye da falasinawa su tunne suka yi shahada a cikin sa'o'i kaɗan a jiya ma'aikatar kiwon lafiya ta inawa ta sanar a jiya juma'a cewa an kai gawakin shahidai 61 zuwa asibitocin yankin a cikin sa'o'i 24 ya zuwa yanzu dai adadin mutanen gaza da suka yi shahada tun daga shekara ta 2023 sun kai 57,823 bisa ƙididdigar ma'aikatar kiwon lafiya sai kuma waɗanda suka jikkata da sun kai 137,887 su kuwa inawa da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kashe a wurin karɓar kayayyakin agaji sun kai 788 sai kuma wasu 5,199 da suka jikkata ma'aikatar kiwon lafiyar ta inawa ta kuma bayyana cewa da akwai wasu dubban inawa shahidai da suke a ƙarƙashin ɓaraguzai kuma rashin kayan aiki ba zai sa a san wato a iya fito da su ba to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran an kashe wani jami'in sojan haramtaccen ƙasar isra'ila guda ɗaya a gaza rundunar sojan mamaya ta sanar da kashe ɗaya daga cikin jami'an sojojinta da ke ƙarƙashin rundunar golani a yankin khan Yunus da ke gaza da safiyar jiya juma'a ne dai sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila suka sanar da cewa wani daga cikin mayakansu mai mukamin kaftin ya halaka a gaza kuma tuni sun buɗe bincike akan abin da ya faru rahoton tashar talbijin ɗin kanta haramtaccen ƙasar ta yahuda ya ambaci cewa sojan da aka kashe yana cikin waɗanda suka kai hari a garin khan yunus a ranar alhamis ɗin da ta gabata sojojin mamayar sun kai hari na dai a cikin wani gida a ci gaba da kashe 'yan gwagwarmaya da suke yi da fararen hulan gaza sai dai ginin gidan ya rubuta da su bayan da naked da aka dasa a cikinsa ta fashe tun a ranar alhamis ne dai kafin watsa labarun na haramtacce kasar isra'ila suka fara magana akan cewa sojojin da suke gaza suna fuskantar yanayi mai tsanani da hakan yake nuni da cewa an halaka wani daga cikinsu ana wato an ga jiragen ko kuma jirgin sama maras matuƙi an ga jirgin sama mai saukar angulu yana shawagi a yankin da aka kai da aka yin kazamin fada tsakanin yan gwagwarmaya da kuma sojojin mamaya a cikin kwanakin bayan nan dai yan gwagwarmaya sun ƙara ƙaimi wajen halaka sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila da suke yi wa al'ummar yankin kisan kiyashi da kuma jikata wani adadi mai yawa nasu jamhuriyar niger da ƙasar china sun kusa warware saɓanin da ke tsakaninsu a kan batun man fetur tashar bijin ɗin almayadin ta ce wata majiya mai ƙarfi a jamhuriyar niger ta tabbatar da cewa an kusa kawo ƙarshen saɓanin da ke tsakanin gwamnatin jamhuriyar ta niger da kuma kamfanonin ƙasar china da suke aiki a fagen haƙo da tashin man fetur bayan da ɓangarorin biyu suka yi nisa a tattaunawar da suke yi sauyin da aka samu shine amincewar da kamfanin nan na man fetur na ƙasar china cmpc ya yi da sauya tsohon manajan da ke tafiyar da ayyuka a nijar da wani sabo kamar yadda gwamnatin ya mai ta bukata su ma kamfanonin wafco da kuma soraz za su ɗauki sabbin matakai na samar da sauye-sauye a cikin harkokin tafiyar da su ana sa ran cewa sabbin matakan da kamfanonin na china da na jamhuriyar nijar suke ɗauka zai buɗe wani sabon shafi a alakar ƙasashen biyu da za ta kare manufofin kowane ɓangare to ƙarshen labarin duniyar kenan. To sauraro labaran duniya aka gama saurare yanzu sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su suka haɗa da shirin nan na kokon san sai kuma shirin duniyar mu a yau sai shirin nan na faɗakarwa sannan sai mu karkare da shirin tarbiyya. Da fatan za ku kasance tare da mu da ji dukkanin waɗannan shirye-shiryen ɗaya ban ɗaya kuma da haka ne muke bankwana da ku a yi sauraro lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Asabar 21 ga watan Tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da 16 ga watan Muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 12 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1,314 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yulin shekara ta 711 miladiya a karon farko a cikin tarihin jihadi a musulunci tarik dan ziyad kwamandan sojoji musulmi ya shiga kasar Espaniya da sojoji masu yawa wannan nasarar dai ita ce masomin shigar addinin musulunci nahiyar turai kuma sun ci gaba da yada addinin musulunci a nahiyar har zuwa kan iyakokin kasar faransa tariq bin ziyad dai ya bi ta mashigar ruwa da ake kira jabal tariq da ke tsakanin kasashen morocco da kuma Espaniya don shigo da mayaka musulmi masu yawa kamar haka zuwa cikin Espaniya inda bayan shigowarsu ne sai Tariq bin Ziyad ya kona dukkanin jiragen ruwan da suka shigo da su Espaniya sai ya ce wa musulmi ko ku mutu ko kuma dai ku sami nasara a kan wa'annan turawan ko kuma yada musulunci a tsakaninsu da haka kuma musulmi suka kwace iko da ƙasar Espaniya a lokacin ne kuma suka kafa daular musulunci ta farko a ƙasashen turai amma bayan shekaru masu yawa musulmi sun yi rauni turawan suka sake kwace ƙasar Espaniya daga hannun musulmi a halin yanzu dai turawan ne suke iko da ƙasar Espaniya suka kuma takaita samar musulmi a ƙasar kafin haka dai musulmi sun yi iko da ƙasar andalus ko Espaniya na tsawon karnuka takwas kafin turawan su sake kwace iko da ƙasar masu sauraro ko kusan cewa shekaru 792 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yunin shekara ta 1233 miladiya sojojin kiristocin holland sun yi wa birnin iskandariya na kasar masar kofar rago suna son kwace shi daga hannun musulmi wannan ya faru ne a daidai lokacin da salahuddin ayubi shine yake iko da kasar masar kuma ga shi an san shi da cewa shi ne wanda ya kwace birnin kudus daga hannun kiristocin a baya kafin salahuddin ayubi ya iso birnin iskandariya da mutanen birnin sun fara fafatawa da sojojin holland wanda suka zo da sojoji cike da jiragen ruwa daga tekun mediterranean wannan halin ya ci gaba har isowar salahuddin ayubi da ayarin mayakansa ba daɗe ba dai salahuddin ayubi ya karya su ya kuma sami nasara a kansu ya tilasta musu janyewa daga ta inda suka shigo gasar ta masar wato ta tekun mediterranean masu sauraro ko kusan cewa shekaru 187 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan muharram shekara ta 1260 hijira kamariya amir abdulkadir aljazairi shugaban masu gwagwarmaya da sojojin ƙasar faransa yan mamaya wanda suke mamaye da ƙasar faransa a lokacin ya shiga hannun turawan an kuma kawo ƙarshen gwagwarmayarsa kafin haka dai masana suna ganin dalilan da suka sa aka kama amir abdulkadir aljazairi sun hada da cewa bai da sansanin sojojinsa a cikin ƙasar algeria saboda turawan sun mamaye dukkanin yankuna a ƙasar ta algeria saboda haka mayakan amir abdulkadir suna amfani da kan iyakokin ƙasar da kuma ƙasar morocco don kaiwa turawan hare-hare a lokacin da turawan suka fahimci haka suka haɗa kai da sarkin morocco wanda yake biyayya a gare su don hana abdulkadir shigowa ta kan iyakokinsu don haka tare da taimakon sarki na morocco a lokacin turawan sun kama amir abdulkadir a kan iyakokin kasashen biyu amir abdulkadir ya yi shekaru goma sha biyar yana yakar turawan faransa 'yan mulkin mallaka a ƙasar ta algeria kafin a kama shi a rana irin ta yau bayan kama shi turawan sun tsare shi na wasu shekaru sannan suka sake shi tare da sharaɗin cewa ba zai sake dawowa ƙasar algeria ba amma duk da haka an sake samun wani jagora wanda ya jagoranci 'yan ƙasar ta algeria zuwa samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1962 miladiya bayan sun ba da jinin shahidai na kimani rabi miliyan. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan tir shekara ta 1914 hijira shamsiyya aka fara gwagwarma a birane waɗanda aka fi kula da addini a nan ƙasar iran don hana dokar sarki sha na iran a lokacin wato riza pahlavi na hana mata sanya hijabin musulunci aiki sarki riza shade tare da haɗin kai da turawa 'yan mulkin mallaka sun so su hana mata a ƙasar iran sanya hijabin musulunci da ƙarfi kamar yadda ataturk ya yi a ƙasar turkiya da haka kuma suke bayyana adawarsu ga addinin musulunci an yi borin ƙin amincewa da dokar hana hijabin musulunci a birnin mashad na arewa maso gabacin ƙasar iran a wani masallaci da ake kira gauhar shahad kusa da hubbarin imam aliyu bin musa arrida Alayhi salam limami na takwas daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sojojin sha sun yi amfani da makamai masu karfi akan mutane inda da dama suka kai ga shahada musamman malaman addini wa'anda suke jagorantar borin da dama daga cikinsu sun yi shahada suna son tilasta mutanen ƙasar iran al'adun ƙasashen turai da kayakinsu a kan mutanen ƙasar iran amma dagewar malamai da kuma mutanen ƙasar ya sa sarkin ya fasa aiwatar da shirin hana hijabi musulunci a kan iraniyawa mata bayan sun kai dubban mutane ga shahada. a yau. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shirye wanda yake kawo maku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata inda muke masu ƙarin bayani. Sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da tambaya mai cewa shin me yasa shugaban ƙasar amurka donald trump yake jin tsoron ƙungiyar raya tattalin arziki ta brics wato brics kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya ce a daidai lokacin da ƙungiyar raya tattalin arziki ta brics take ƙara faɗi tare da shigowar manya-manyan ƙasashe a duniyar kudu ko kuma global south gwamnatin ƙasar amurka ta bayyana cewa ƙungiyar ba ta tattalin arziki ne kawai ba sai dai ita barazana ce ga manufofin amurka a duniya ga kuma tsarin da ke tafiyar da duniyan a halin yanzu mr caroline leavitt kakakin fadar white house ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana son ta ga cewa an yi wa amurka adalci a cikin duk wani al'amari a duniya ya ƙara jaddada cewa shugaba trump yana ganin kungiyar brics ta tattalin arziki kungiya ce wacce aka kafa ta don yi wa amurka zagon ƙasa don haka shugaba trump zai ɗauki dukkanin matakan da suka dace kan kungiyar don kare amurka da kuma amurkawa a faɗinsa a wani lokaci a can baya dai shugaban ya rubuta a cikin shafinsa na social media wato truth social yana cewa duk wata ƙasa wacce ta haɗa kanta da ƙungiya wacce take adawa da amurka wato brics za a ƙara mata kudaden fito na kashi goma cikin ɗari babu wata ƙasa da aka ware a cikin wannan dokar in ji shi maganar kakakin gwamnatin trump da kuma wannan saƙon yanar gizo da ya aika a shafinsa na truth social yana nuna irin yadda gwamnatin ƙasar amurka ta ba wa batun samar da wata ƙungiya wacce za ta ja da amurka a kowane fage a duniya manufar ƙungiyar brics dai ita ce wato kauda irin mamaya da kuma babakerin da gwamnatin ƙasar amurka ta yi da ƙarfin tsiya kamar yadda take sarrafa a cikin al'amuran duniya ita kaɗai ba wanda zai taka mata biriki daga ita sai ƙawayenta na ƙasashen turai. Doka ƙungiyar BRICS tana son ta sauya wannan yanayin ta yadda wasu ƙasashe ma za su shiga a dama da su su sauya yanayin da ake ciki su kuma samar da dama ga wasu ƙasashe su faɗi ra'ayinsu su kuma gabatar da gudumawarsu ga ci gaban dukkanin mutane a bayan ƙasa amma duk da haka me yasa amurka take tsoronta saboda shekaru gomomi da suka gabata bisa mamaya a fagen tattalin arziki misali kudaden dalan amurka da kuma siyasa ta ce ke gudana a ko'ina sannan halin yanzu wasu kasashen duniya suna tafiya akan siyasar amurka da haka a cikin wannan halin ƙungiya irin ta brics idan sun bulla to za su zama barazana ga mamaya da kuma babakerin da amurka take wa tsarin siyasa da tattalin arziki a duniya tunda an gina ƙungiyar brics ne da aƙidar 'yancin kai da rashin yarda da duk wani ikon wani a kanta. Mai da martanin da Trump ya yi a baya-bayan nan da ya nuna cewa gwamnatin ƙasar Amurka ta fara ganin alamun tabbata da kuma kankaman aƙidar bijirewa Amurka a cikin ƙungiyar. Ta fara ganin yadda aka fara musayar kuɗaɗe na kasuwanci a duniya ba tare da shigar da dala amurka ko guda a cikinsa ba amurka ta fara ganin wannan iko mutlaki da take da shi a duniya ya fara samun kishiya ko kishiyoyi wanda suke tafiyar da al'amuran siyasa da harkokin tattalin arziki wanda babu amurka a cikinsa kuma hakan yana samun ƙarfi ana samun kasashe wa'anda ba sa karban umarnin amurka kwata-kwata kuma an fara ganin kungiyar brics wacce da farko an gina ta ne da kasashe biyar brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu a halin yanzu dai kungiyar brics ta ƙara faɗi kuma tana ƙara samun wa'anda suke son shiga kungiyar don haka ta zama ƙungiya mai tasiri a duniya ƙungiyar brics ta maida hankali wajen rage amfani da dala amurka a duniya ta kuma sami nasarar kafa cibiyoyin kuɗi kamar new development bank wato ndb wato bankin brics kenan sannan tana kawo ci gaba na ƙasashen south south ko kuma global south kamar dai yadda hukumar lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya suke tafiyar da ayyukansu ƙungiyar brics tana sauya cibiyoyin lamuni na duniya wanda kasashen yamma kadai aka saba sanin su da shi zuwa wasu wa'anda ba sa iko da su wannan abin tsoro ne ga kasashen yamma musamman ita amurka har ila yau amurka tana amfani da dala a matsayin makami ga duk wata ƙasa wacce ta ƙi mata biyayya inda take sanyawa irin wa'annan ƙasashe takunkuman tattalin arziki don raba su da tasirin kuɗaɗe ƙarƙashin swift har sai ta dawo ta miƙa wuya ga buƙatun amurka har ila yau amurka tana amfani da kuɗaɗen fito a matsayin makami kamar yadda muka gani a zango na farko da kuma na biyu na shugabancin donald trump a wasu lokutan amurka tana barazana ga wasu kasashe ta wannan kafafen don durkusar da su amma kungiyar brics ta zama matsala kuma babbar barazana ga amurka da kasashen yamma saboda suna abinsu ba tare da amurka ta iya yin wani abu ba musamman a taron brics da aka gudanar a rio de janeiro na kasar brazil a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda kasashen kungiyar suka kafa wani tsarin musayar kudade ta ƙasa da ƙasa tare da ƙarfafa amfani da kudaden ƙasashensu a tsakaninsu ba tare da shigar da dalar amurka a tsakani ba wato za su kauracewa dala amurka a cikin cinikayya da kuma harkokin kasuwanci a tsakanin su a halin yanzu dai kasashen masar da haɗaɗɗen daular larabawa na cikin wannan ƙungiyar waɗannan cibiyoyin kasuwanci ne masu muhimmanci a duniya. abin da ya ƙara damun amurka shine yadda ƙungiyar take ƙara faɗi wanda kuma ya nuna cewa ƙasashe da suke da arziki na man fetur da wasu nau'o'in ma'adinai idan sun shiga wannan ƙungiyar suna iya ƙauracewa dalar amurka a cibiyoyin kasuwancinsu wani ra'ayin da kungiyar take da shi wanda kuma barazana ce ga kasashen amurka da kuma ƙawayenta na kasashe yamma shine kungiyar brics tana son sauya tsarin yadda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yake aiki ko kuma a yadda ake tafiyar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a yanzu su mai da irin tsarin irin tsarin ƙasashe masu rinjaye don zantar da wani abu a duniya wannan babban barazana ce ga amurka da kuma ƙawayenta musamman ganin yadda amurka ta yi amfani da haƙƙin veto don ci gaba da kisan kiyashin da ake wa falasinawa a gaza ƙasashe 150 da wani abu suna son abu guda wato a tsaye da wuta a gaza amma amurka kaɗai ta hana hakan wannan tsarin babu adalci a cikinsa ko kaɗan ƙungiyar brics tana son ganin bayan irin wannan tsarin sabuwar ƙungiyar dai tana ganin tsarin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya tsari ne na bayan yakin duniya na biyu kuma babu adalci a cikinsa kuma ƙasashen duniya da dama ba su amince da hakan ba don haka tare da wannan tunanin tabbas ƙungiyar brics barazana ce kuma makiya ce ga ƙasar amurka wacce za ta fi cutuwa idan wannan ƙungiyar ta yi ƙarfi babban damuwar amurka da ƙungiyar brics bai tsaya nan ba idan manufofin brics sun tabbata to duniya gaba ɗaya za ta sauya a cikin tsarukanta da dama dokokin ƙasa da ƙasa da dama za su sauya dokoki wa'anda amurka ta dogara da su don danniya da mamaya da babakere a kan sauran ƙasashen duniya don haka duniya wacce ta saba tsayawa tare da amurka a kome a yau tana neman daidaito da adalci a cikinta don haka brics tana son ta samar da sabuwar tsari a kome a ƙasashen duniya musamman idan washington ta dage akan tsarinta na nuna ƙarfi akan ƙasashen duniya kwatanta adalci tsakanin ƙasashe da kuma tausayawa ƙasashe raunana wanda zai samar da rayuwa mai sauƙi ga sauran ƙasashen duniya don haka ƙungiyar brics tana son ta samar da sabuwar tsari a komai a ƙasashen duniya musamman idan washington ta dage akan tsarinta na nuna ƙarfi akan ƙasashen duniya brics za ta kwatanta adalci tsakanin ƙasashe da kuma tausayawa ƙasashe raunana wanda zai ba su damar rayuwa mai sauƙi a duniya taron brics na farko an gudanar da shi ne dai a shekara ta 2009 tsakanin shugabannin ƙasashen brazil china india da kuma rasha amma daga baya shugaban ƙasar afirka ta kudu ya haɗu da su don haka sai suka zama ƙasashe biyar sannan daga baya ƙasashen masar habasha indonesiya iran haɗaɗɗen daular larabawa da saudiya duk suka shiga ƙungiyar a shekarar da ta gabata a taron ƙungiyar wanda aka gudanar a birnin pretoria na ƙasar afirka ta kudu duk tare da adawar da gwamnatin amurka take da kungiyar ta brics ta bayyana cewa ita ba barazana ce ga manufofin amurka da kuma kasashen yamma masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a ɓangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shiga wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin mas'aloli daban-daban wanda suka shahi wannan nazariya na manuha halittan mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manoha na halittar mutane na uku menene manoha na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin ƙwaƙwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mai wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manufa na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki ɗin wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani manuha ayyananne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana bukatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan bukatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da bukatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwa Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala da zatin sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ainihin watan maɓuɓɓuga, ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wa ta'ala hadafin da ya sa ya halicce mutum ba wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu wata'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna iya wannan shine hadafi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadafi na asasi wanda yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin hakikin wannan hadafi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud ko shakka babu Allah maɗaukin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala'ala'i salatu ala nabi wa ala'ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna da irin tarbiyya ake zuwa yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da ƙananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai hakanan ko matsafi ne ka samu yana rika wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsin amma a musulunci tarbiyya ita ce wa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma alaikum nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzon Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimar akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa wa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kadai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafa wa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da Allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu Ya'ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su iya kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai batun da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun hada hadda iyaye wanda kenan ba su da karfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV. inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ya tsira da aminci shi da Allah ya yana cewa ku zaɓar ‘ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanin mutum zai tura kansa wannan wato sharadi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma ramu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar ni ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشع عصار متريم بتدر عسار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B, הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.hr HE دو آرها الکترونی شلانو کل دوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسائیم گام برشتوت ها خفرتیوت به انستگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران وبوليتيكا مأزنيمي كريم شالوم راف همشتار هي إسرائيلي هفتسيس أزوريم شونيم بسوريا مسبار باميم بيوم أسرين فيشيشا بفبروار في هتكفوت إلو هيفيو لمسبار هروجيم وفتسوعيم مكوروت سوريم دفخو شي نشمعو ببوكر يوم اسريم وششا بفبروار بتسوتسيم كفيديم بدمسك بأتار هايتون هالسوري الوطن نختاف كي مشتار هي إسرائيلي تاكاف ات ازور الكسوة بدروم معراف هبيرة دمسك ملاتيم إسرائيليم تاسو جنب شميم خوزوت كونيترا في درعه בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרא במחוז